Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana 18 ga watan Janairun shekarar 2019 kan mitoci 40-49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jin mu ne ta tashar mu a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma za a iya saurare mu a kan rediyo amfani fara'a sarauniya dalar da kuma niyya ko kuma alfa rediyo a birnin kumas na kasar Ghana. Jama'a barkamu da asuba, baba ya koma makeri ne tare da alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da catar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu yau. waɗansu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe ahmed hussein sile wani ɗan jaridar ƙasar ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa kana an samu gawar wani masanin ilimin mu'adinai ɗan asalin ƙasar canada da aka sace farkon wannan makon a burkina faso To kadar labaran kenan bayan ko kun ji labarai za ku ji cewar tsohon shugaban Najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaben watan gobe a Najeriya ya kawo ziyara a nan Amurka. To ko menene ke hana shi zuwa a baya? Zuwa Amerika na hannun eh, mutanen Amerika in sun bani visa zan zo in ba su bani ba ba zan zo kuma sun bani kuma na zo gashi kuma ina tattaunawa da jami'an su. za kuma ji cewa kamfanin sada zumunta na facebook zai baiwa 'yan siyasa daman baje hajar su ga masu wuka da kuri'a a kan facebook amma kuma ya ce zai sa ido ga masu zuba kalaman batanci bayan haka kuma hawa umar tana tafi da shirin lafiya uwar jiki amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida mai Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da catar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati wanda ya shiga mako na hudu yau. A jiya Alhamis, shugaba Trump ya rubuta wa Nancy Pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyari zuwa belgium da misira da kuma afghanistan kuma za a sake ke saka wata ranar ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati ya bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki bakwai ya kuma ce idan nancy pelosi za ta shiga jirgin kasuwa zuwa wannan ziyarar to wannan ya rage nata trump ya ce za a ci gaba da rufe ma'aikatan gwamnatin har sai ya samu kuɗin gina katangar. Without a strong border, America is defenseless, vulnerable, and unprotected. I also want to thank the military. Idan ba a gina katanga mai ƙarfi ba, Amurka ba ta da wata kariya. Ina kuma so in gode wa jami'an soja sabili da taimakonmu da suka yi a lokacin da aka fuskanci kwararowar bakin haure. Sai dai a nata bayanin Nancy Pelosi ita ma ta ja daga. I'm not for war. I'm not for a war. ta ce ba na goyon bayan gina katanga ba na goyon bayan gina katanga ba na goyon bayan gina katanga ƙungiyar tarayyar afirka ta gabatar da wata buƙatar da za ta wato ta bazata a jiya alhamis da yamma tana kira ga gwamnatin kasar congo ta dakatar da sanar da sakamakon karshe na zaben shugaban kasar da aka ake takaddama a kai bisa dalilan cewa ana matukar ta baba a kai a yau juma'a ake kyautata zaton kotun tsarin mulki ta kasar congo za ta yanke hukunci a karar da babban abokin hamayya ya shigar yana kalubalanta sakamakon zaben martin yulu ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi gizon kuri'u dagewa kan wannan sakamakon zaben yana iya haifar da tashin hankali a ƙasar da take hankoron mika mulkin demokuraɗiyya cikin kwanciyar hankali da lumana karan farko tun da ƙasar ta sami 'yancin kai a shekara ta 1960. wadansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar ghana da ya fice wajen rubuta rahotannin da suka shafi abubuwan fallasa Ahmed Hussein Sile yana ɗaya daga cikin 'yan jaridu biyu da suka bankaɗo ƙazaman cin hanci da rashawa da ya ritsa da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana Kwesi Nyanteki. Wakilin sashen Hausa Ridwan Muktar Abbas ya zanta da waɗansu 'yan jarida na ƙasar Ghana ga kuma abin da suke cewa dangane da wannan lamari. Sunana Hafsa Kadir English. 'Yan jarida kamar mataimaka ne da suke yada labaran ababen da ke tafiya a cikin duniya. Su bari ake sanin abin da yake na alheri da wanda ba na alheri ba. Shi yasa a matsayin na 'yan jarida bai dace a ce ana wulakanta ɗan jarida ko ana musguna masa ba. kamar yadda ake kashe sunan ba shi da fa'ida ba shi da amfani. A kashin gaskiya matsayi na na ɗan jarida wannan kisa da aka yi wa ɗan jarida mai binciken wasuwa na sirri bai dace ba kuma babban barazana ce da wasu ayyuka na 'yan jarida a cikin kasar Ghana. Sabili da zai jefa tsoro da kuma fargaba a cikin ayyuka na jarida. Akan haka ina ganin ya kamata kara ɗaukan matakai na kariya da tsaro wurin inganta ayyuka na jarida da kuma baiwa 'yan jarida kwarin gwiwa wurin ci gaba da ayyukansu. Sunana Zaki Aliban makarantar Islamic University. Manna Communication Studies, Journalism wato sha'anin jarida. Cikin abin da muka koyi na sha'anin jarida an bar mun san kaman komai ya iya faru kuma as 'yan jarida ya kamata ka saya ka yi ready ma abin da zai faru isa ni bai karya min kwazo ba suna na isa ka ba tsohon jarida kasancewa tsohon ɗan jarida abin da ban tsoro ɗaya kenan na biyu wato yanzu ana nuna mana a ƙasar nan cewa wani ɗan jarida bai da kariya kenan ko da yake wannan abin da suka yi ba zai sa yan jarida su ja baya ba amma kuma yan sanda ya kamata su ta kare su ne aka ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari na kisan ɗan jarida. Gwamnatin Trump za ta ɗauki duk matakan da suka dace na matsawa gwamnatin Nicolas Maduro da Venezuela lamba yayin da gwamnatin ke nazarin ko za ta amince da shugaban adawa Juan Guaido a matsayin halattaccen shugaban ƙasa. gado shine shugaban majalisar dokokin kasar da jam'iyyar hamayya take da rinjaye. Muna da zaɓi da dama da suka hada da na diplomasiya da na siyasa da kuma tattalin arziki, in ji wani babban jami'in gwamnati a hirar su da murya Amurka. Matakan da Amurka za ta iya ɗauka sun hada da haramta sayan ɗanyen mai daga Venezuela da sa ƙasar a jerin ma'aikata harkokin waje na ƙasashen da ke ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. daga ƙarshe an samu gawar wani masanin ilimin mu'addinai ɗan asalin ƙasar canada da aka sace farkon makon nan a burkina faso bisa ga cewar ma'aikatar tsaron ƙasar canada waɗansu 'yan bindiga ne suka sace kir woodman ranar talata da yamma daga wata mahaƙar mu'addinai da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar ma'aikatar ta ce an sami gawar shi ne a gorom-gorom kusa da kan iyakar burkina faso da mali da kuma niger labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma da alamar batun da aka dade ana faɗa a najeriya cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya abubakar atiku ba zai iya shiga amurka ba batun da wasu 'yan siyasa suka rika yayatawa yanzu ya zo ƙarshe aliyu mustapha sokoto ya tattauna da ɗan takarar na jam'iyyar pdp a zaɓe mai zuwa a jiya dare a wata ziyara da yake a nan washington da su abin da ake ta cewa wanda kuma muka tambaye shi mai girma tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma dan takarar shugaban kasa na najeriya can najeriya a hitaɗin da muka yi abin da aka ce ba zai yi bayani domin yanzu da nake magana da ku ah, muna tare da shi a nan washington dc ah, inda ya sauka kuma yanzu haka muna taɗi da shi ne jin kaɗan bayan da ya dawo daga tattaunawa da wasu da 'yan majalisar dokokin amurka ranka wannan zuwan da ka yi a washington dc ka yi shi ne don nuna cewa za ka iya zuwa amerika da ake cewa baka zuwa koko da ni eh, aliyu dama na faɗa maka hmm. zuwa amerika na hannun eh, mutanen amerika in sun bani visa zan zo in ba su bani ba ba zan zo kuma sun bani kuma na zo gashi kuma na tattaunawa da su da ka gani dai a majalisar dokoki ko kuma congress da ke faɗa na tattauna da manyan su abubuwan da suka shafi najeriya da kuma dangantakan da najeriya take so ta karfafa tsakanin america da najeriya mm. To eh, bayan su majalisar dokoki akwai kuma wasu da zaka gana da su a wannan zuwa da kai eh, Washington? Eh, kwarai da gaske zuwa gobe insha Allah za ni State Department. Ma'aikatar harkokin waje ba? Ma'aikatar harkokin waje domin tattauna da jami'in su. Mm-hmm. da kuma akwai wasu bayan su an ce za ka haɗu da shugabannin hukumar 'yan kasuwa ƙungiyar 'yan kasuwa ne. su ma zan sadu da su gobe da insha Allah to wannan ziyara a bisa gayyatarwa ta zo a bisa gayyatar kungiyoyi daban-daban na amerika na amerika to yanzu saboda haka dai tunda an ce baka iya zuwa ga ka ka zo daga yanzu watakila za a rage shakku na abubuwan da ake cewa ba za ka iya yi ba kenan wannan rashin fahimta ne aliyu na me ake nufi da rashin fahimta a wurin mutanen najeriya ko a wurin eh, domin an dare ana taimaka musu karya kuma sun zauna kan karya mm. kuma duk kokarin da na yi musu bayani cewa ba haka ba mutane sun kasa ganewa to wannan zuwan na fata dai yanzu mutane za su gane ya a dauka wannan zuwan da kai haka fara haduwa da kusoshin gwamnatin amurka yana nuna kenan kana samun goyon bayan su a wannan takarar da kake ba shakka kana da karfin cewa amurka za ta baka goyon baya ba shakka a wannan amerika a shirye take ta goya wa kowace kasa wanda take take tafarkin demokradiyya mm. kowa san kai dan kasuwa ne kana jin harkan kasuwancin ka yake yana da tasiri ga watakila goyon bayan da zaka samu daga amerika din eh to babban abu dai shine eh, najeriya kasar eh, demokradiyya ce kuma mm. kowa ya sani abubuwan da muka yi domin tabbatar da demokradiyya a najeriya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen america to madalla ali mustapha sokoto ke na a hirarsa da abubakar a atiku tsohon mataimakin shugaban najeriya kuma ɗan takarar jam'iyyar pdp a zaben najeriya da ke tafe kamfanin sada zumunta na facebook ya ce zai baiwa 'yan siyasa damar tallatar da manufofinsu da tsare-tsarensu yayin da a gefe guda kuma zai ɗauki tsauraran matakai na dakile amfani da kafar wurin yada kalaman batanci tsakanin 'yan siyasa daga kano ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani Baya ga haka kamfanin na Facebook na kokarin bullo da tsauraran matakai ta hanyar kimiyyar fasaha domin kare kutsan bayanai musamman a lokutan zaɓe a ƙasashe daban-daban na duniya. A zantawa da kamfanin dillancin labaru na Reuters, daraktar kula da harkokin siyasa da cibiyoyin ƙetare ta kamfanin ta Facebook, Katie Habath, ta ce yanzu haka kamfanin ya zaɓi Najeriya da India da Ukraine da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar Turai domin aiwatar da sabon tsarin. Dr. Abbati Bako masanin kimiyyar siyasa ne da harkokin sadarwa a fagen demokuraɗiyya ya yi tsokaci a kai. Ƙasar India ita ce demokuraɗiyya mafi girma a duniya wanda ike kafar yada labarai ta facebook dinnan za a iya amfani da ita mana manyan 'yan siyasa a kasar za su yi amfani da ita i tallace su na manufofin su inda zai kai birane da ƙauyuka saboda facebook ana kisima cewar kusan mutane fiye da biliyan uku da wani abu suna hawa kan wannan shafi na sadarwa na facebook Shi kuwa Malam Abdulgani Rufa'i kwararre kan fasahar dakile kalaman ɓatanci a kafar sadarwa ta zamani ya yi ƙarin bayani ne dangane da sabbin matakan da kamfanin na Facebook ya bullo da su. a matakin najeriya sun nuna cewar za su yi kokari su tabbatar da cewar duk wani talla da ake sanyawa a wannan dandali na siyasa ba za a yadda dan wata ƙasa ya saka wa irin wannan a tallulluka ba sai su 'yan najeriya kansu mm-hmm. sannan kuma a wani mataki da suka ɗauka wanda za su yi amfani da shi a 'yan kwanakin nan shine za su yi kokari su ga sun dakile dukkanin wani labarai da ake hasashen cewar ba na gaskiya ba ne sannan kuma suna ƙoƙarin su ga cewar sun yi amfani da damar su don masu saka talla suma sai waɗanda gwamnati ta yi wa lasisi. Ko waɗannan matakai na kamfanin Facebook za su yi tasiri a nan Najeriya musamman lardin Arewa la'akari da cewa galibin ma'abuta kafar na amfani ne da harshen Hausa? Ita Hausa ta kai wani mataki a yanzu a duniya. Idan za mu iya tuna lokacin da shugaban wannan kamfani ya zo Najeriya sai da ya magana akan Hausa yake magana cewa lallai za su fito da manhajoji wanda za su fassara su da hausa kuma a rika amfani da hausa wurin ta'ammali da wannan dandali don haka babu wani shinge da kasantuwar mafi yawancin sakunkuna da ake saka da hausa zai zama a wurinsu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku. Wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi. Don haka gwamnati ta tuna taikulta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa. To da la'agai da Mahmud Ibrahim Kwari waɗannan shirye-shiryen daida su muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zogi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi, kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori dr mustapha danjuma da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori likita barka da warhaka ah, Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori? Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasa shi kuma yakan gigita mutum sosai yakan sa mutum zazzabi yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka ciwon hakori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon hakori akwai ciwon hakori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin hakori a kan hakori wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taba sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai sako kwakwalwa to wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci ya ci gaba sai ga ana samun kumburi to wannan da ba akwai kuma ciwon da ake samu na dasa ne ke kawo ciwo zaka ga kwayan cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum shi ma yakan sa dasa shi mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo so duka dai shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori um, a bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi to shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga ko kogo a haƙori shi me ke haddasa shi to abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush idan mutum ya na cin abubuwa kamar abinci masu zaki a bakin shi musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori wato muna kiran su refined carbohydrates suna iya makalewa yawa kamar su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa to za ka tauna su kuma za su makale da yakin san shi kan shakori mm, a matauna din inda yake abin da za ki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba za ki ga cewa akwai dan corrugations a cikin hakori wanda yake taimakawa wajen nika a haƙo abincin ka abin nan haka yake so za ka makale after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba ko ba ka yi broshi musamman da daddare kafin ka kwanta barci waɗannan sauran abincin da mutum ya ci akwai normal kwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu wanda yake wannan zai iya zai ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu saboda ya fi komai karfi a jikin mutum to amma idan aka samu su waɗannan kwayoyin cuta suka ci wannan abincin sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu acid ne suke fitarwa shi kuma wannan farin haƙorin za ci ga kamar kaman abu ne wanda yake da ah, property na metal so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a hakori zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi karfi sai ya taushi so idan ya taushi din nan waɗannan kwanci za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din to a haka ana yi za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali in kuma bai dauki mataki mataki ba sai ka ga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa sai a maka abin da ya dace in mutum ya toshe hannu sosai lokacin da zai zaga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire hakorin saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki amma mutum ya dauki matakai sosai yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari idan an ga alamu a ɗauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so. Ka bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki. Su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a hakuri har su haifar da najasa. Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne. Kowane mutum yana da su suna nan species Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din Akwai kuma waɗanda su su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna so idan aka samu mutum wanda ba da tsafta so za su sa waɗannan waɗanda suke kwayoyin cutar da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi ma shi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi likita akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi eh to ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues a gaskiya shi bature bai bambanta su ba ba za a ce only teeth ba haƙori tsauri shine wannan wanda ke gani fari din kuma a waje amma a kasan shi ya fi tsawo ma yana cikin kashi shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi wanda yake shi yake rike shi a wuri daya dasa shi shi ke taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi idan haƙori ya samu matsala har yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lalace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun to amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai kaga ga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su haɗu da kwayoyin da suke suma suna kariyan jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har ka ga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai ka ga ya yi ruwa har wata sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan sis din sai ka lafiya mutum ya samu lafiya so actually da shi dasashin da haƙorin suna tafiya a ɗan juma ne da ɗan jummai suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara ƙanana su haƙorinsu ba shi da ƙarfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance sannan hakorin yara musamman in suna dagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su ga sun yi rami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk seat wanda su sukan fito ah, tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan bayan ka shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma ashirin ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen talatin da biyu ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai ka ga yaro ya har ya fidda haƙorin shi babu a matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta zuwa ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan hakori kenan wato abin da kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kan shi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi hakorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in kaman wanda suka yi aiki a karkara suka samu kan suna aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi masu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙoran shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu gwamnan da ka taba za ka ga yana jini da sauransu ta yaya ya kamata mutum ya ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin gaga haƙori ya canja launi ya yi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka. Um, alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na hakori banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadarin vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina hakori da kuma sauran ah, gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma hakori idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen ah, hakoransa za ka ga cewa development ɗin hakorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla sau biyu a shekara mutum ya je asibiti a duba hakorin shi ba shi shawarwari ko da haƙorin baya ciwo ya kamata ban a ba shi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida to bayan wata shida kuma ya kara kuma Wato to in mutum yana haka za ga cewa ko da akwai ramin da shi bai sani ba shi likita zai sani zai duba ya gani ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata. To masu sauraron mu kada da ku afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau kuma sai a gafarce mu domin lokaci ba zai ba mu damar amsa tambayoyin ku ba. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Mustapha Danjuma Abubakar. Sai kuma ni Hauwa Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To madalla a gaida Hawa Umar da kuma likita yanzu ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump da kakakin Majalisar Wakilai Nancy Pelosi suna ci gaba da cacar baki kan batun gina katanga a kudancin Amurka da ya sanadiyar rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati da ya shiga mako na hudu yau. a jiya alhamis shugaba tom ya rubuta wa nancy pelosi cewa an ɗage tafiyar da take niyyar yi zuwa belgium da misira da kuma afghanistan kuma za a sake sa rana ne bayan an buɗe sauran ma'aikatan gwamnati ya kuma bayyana ziyarar da za ta kai a matsayin yawon buɗe ido na kwanaki bakwai ya ce idan ita nancy pelosi tana son ta shiga jirgin kasuwa to wannan ya rage nata Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta gabatar da wata buƙatar bazata a jiya Alhamis da yamma tana kira ga gwamnatin ƙasar Congo ta dakatar da sanar da sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasar da ake takaddama a kai bisa dalilin cewa ana matuƙar ta baba a kai. Yau Juma'a ake kyautar zaton kotun tsarin mulki ta ƙasar Congo za ta yanke hukunci a ƙarar da babban abokin hamayya ya shigar yana ƙalubalanta sakamakon zaben. martin yulo ya buƙaci a sake kirga kuri'u bisa zargin an yi a ringizon kuri'u wadansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun harbe suka kuma kashe wani ɗan jaridar ƙasar ghana da ya fice wajen rubutu rahotanni da suka shafi abubuwan fallasa To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya bakwai agogon Ghana kenan za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni amma yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da zai taimaka muka gabatar da shiri da kuma wanda ya shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniya mu na wannan safiyar wato Darrell Smith baba ya kuma makeri ne daga nan Washington yake sallama da kusai da hantsi. Assalamu alaikum. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.